A yayin taron shekarar-shekara na kwamitin gwamnonin bankin ci gaban musulunci karo na 48 da aka gudanar a ranar Laraba da ta gabata ne gwamnatin kasar Kamaru ta samu ambulan kuɗi biliyan 21 na kuɗin sefa da zai taimaka wajen sake gine-ginen yankunan arewa maso yamma da na kudu maso yammacin kasar. Shugaban bankin na IBD Muhammad Aljasir ne ya rattaba hannu da ministan tattalin arziki tsare-tsare da raya yankuna na kamaru alamin usman mai Montari Hamisu shugaban kungiyar farar hula kuma mazaunin Baminda a yankin arewa maso yammacin Kamaru ya yi farin ciki da wannan labari. Na farko shine idan gwamnati ta yi amfani da shi wajen gine-gine da gyare-gyare kamar yadda ta soma shi a nahiyar Ingilishin nan hakan nan gabaki ɗaya to zai tausasa zuciyar mutane zai rage yaƙe-yaƙe da ake don dama yawan ganin cewa ba a ci gaba babu abin da gwamnati ke na taimakawa mutane na ci gaba ko kamfanyoyi ko makarantu ko hanyoyi masu kyau a nan shi ya kawo mutane suka fusata suka ce gara sun samu kasansu to kaga wannan zai sanya ya musu zuciya sai dai kamar mutane da yawa malam muntari misu na taka tsantsan da waɗannan maƙudan kuɗaɗe a hannun gwamnatin kamaru to amma gwamnatin kamaru gwamnati ce wanda ba mu san yadda wani lokaci take al'amarinta ba za ta iya karɓan wannan kuɗi daga bankin islama na ci gaban islama eh, ka ga cewa suna amfani da shi ta waɗansu abubuwa daban ba abin da suka ɗauka za su yi da shi ba idan sun ɗauka sun yi aiki da shi to zai yi kyau amma idan suka ɗauka suka juya shi ta wani sashe daban ta wani ɓangaren a cikin ƙasan kamaru ko kuma na biyan wani bashi daban ko kuma na wani gine-gine ta wani gefe daban ba a sashi nahiyar ingilishi ba to kaga ta ci amana mutane ba ta yi abin da ya kamata ba kuma yakin zai ci gaba ko kuma ma banda wannan cin hanci da rashawa ya yawa a ƙasa wanda idan kuɗi ya zo haka duk wani babba ko minista ko waye aka ba basa wannan kuɗi sheka ya salwanta yau in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa na glencore in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa eh, cinye kuɗin ƙasa da almubazzaranci da aka yi a Olambe wajen da za a gina mana filin ƙwallon ƙafa da kuma ga maganan covid wanda cuta ce annoba ce amma duk da haka dai kudin sanda aka san yadda aka yi aka wasu dabara aka salwantar da shi ba tare da hanyar ba tare da an taimakawa mutane yadda ya kamata ba asibitocinmu suna nan kamar yadda suke babu plateau technique mai kyau saboda haka abun da gwamnati ta yi amfani da shi ta wajejen da ta ta yi amfani da shi domin mu mun ga aikin da suka yi daga farko kuma aiki ne mai kyau domin na san ayyuka da idona ba gaya min aka yi ba na je wuraren su na ga waɗanda aka tattaɓa da waɗannan ayyukan kuma na ga cewa aikin suna da kyau. Wannan ambula da aka yi wa ƙasar Kamaru yana ƙarƙashin tsarin da aka yi wa takin Plan Presidential de Reconstruction et de Développement des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ma'ana tsarin shugaban ƙasa na sake aiwatar da gine-gine da raya yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar. waɗannan jihohin na fuskantar bala'i irin na yaƙi tsakanin 'yan aware masu neman 'yancin jihohin da sojojin gwamnatin kamaru tun shekarar 2016 muhammad bashir laden muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru